أن الإسلام من أجمعين يوم شاكرا وقت الجماد الآخر هجر الله صلى الله عليه وسلم من الله والمدينة سموتها تريد عند أربعين جزء من يزود إلى دين توكل الخبرين فلا تعبد من أشهر لا ميلادية وانه kuma shi ne jarabi na في كتاب الفرائض fara'i da قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب هل يليق بالمسلم الكافر حدثنا مسدد قال حدثنا ابي عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن عثمان بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يليق بالمسلم الكافر ولا الكافر المؤمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوى زمن كوانا كان مغرب ديشا زمن البركة وند ملائكو duk wanda alwalansa bai karya ba ko bai zo da wani mummunan nufi ba to ana masa addu'a har a gama a tashi nan addu'o'i ne masu albarka da daukaka da magfira da rahama ku yi tawassul da wannan lokacin in za ku yi addu'a ku yi addu'a wannan na annoban bala'in cutar da ya shigo An ya mara saukinsa domin za ka gan duk wanda ya ji asibiti aka auna shi sha ce tafi gida za a neme shi tun da akwai wannan cutan kafin a za a neme shi nan ya kama gidan baki daya kai yanzu mu bakake sha mu daban ne maimakon auna mutum yana da wurin da za a ajiye shi sha ce tafi gida kuma in dai wannan cutar sha waya tuho zai taho kuma da yarinsa da yayansa baki daya kun ce wannan cutar kuma kamawa yake yi duk hanyar da za a cire wannan cutar babu shi babu shi babu shi saboda haka an dauki mataki da amma mu hada da ruku Allah sha'anin mu na abin tsoro ne inda wannan cutar yadda ke kashe arna a turai da amerika in zai shigo nan ba zan iya ba tsarin mai yadda za a yi ba da ke shi ba tsarin da za a yi kuma an tafi a cikin mutum yana cikin wannan la'anar mura ne sha ce za a duba sha ki tsayawa a kwanta da ta cikin la'anar mai mura ne la'alla mai kaza la'anar mai kaza shi mutu ta fama da karman cutar zai halaka da shi ba sai ne ba saboda abin da muke roƙon ku ku yi addu'a ya Allah Allah ya mana kariya da wannan cutar a yi addu'a fa Allah ya tsare Allah ya tsare rayuwar da wannan cutar madabuwan su cikin da suke fara kasar nan Allah ya sa a gama lafiya kuma canjin da shugaban kasa ya yi kan sojojin nan to da ana zagi ana la'ana ya kamata kuma masa addu'a a taimake shi da addu'a abin ya yi Allah ya a ci nasara wanda kuma suka sauka sun Allah ubangi ba su lada abin da suka yi wanda suka karba kuma yi masa addu'a ne samu dama samu zaman lafiya wannan shi musulmi kirki yawanci addu'a yake yi da lafzi mai kyau wannan ne abin da zai kawo mana zaman lafiya da ya samu dace ke cewa babu hali ya risu almuslim kafir manyan malamai masu albarka ba sa garage fatawa abu dauda ina da fatawa disi to amma shi iya fahimtar sai ki yanke hukunci shi kawo shi siga na tambaya domin ibada talibin ilimi shi ma majal ya ce shin musulmi zai gaji kafir kuwa mutum muna da magada mutum zai gaji babansa zai gaji uwansa zai gaji 'ya'yansa zai gaji kakansa zai gaji jikokinsa zai gaji yan wansa shin waɗannan bangarori da ake gadan shin ya zama kafiri za a gaje shi ya bar dukiya mai yawa to aka bu dauda ya koro magana ya yi shiru shi koro magana shugaban talikai aji maka sannan ka yi hukunci da kagin nama domin ban da wani abu a yanke shi kur'an shi shi manzana wanda ya tabbata wajen manzana shi na jini shi ne ce babu hal ya risu almuslim kafir shin musulmi zai iya cin gado kafiri ya ce haddasa musaddad ya ce haddasa na musaddad musaddad buhari ya yi musharaka da almajirinsa a nan a abinda ake kira musaddad ibn musharhar buhari mai ruwaito a ƙarshe abunsa Eh, malaman hadisi suka san menene ilimi suka san menene yare mai ilimi ya san yare dan wansa amma eh, wangarawa suna da kirin mangara sun ke drum da akwai ruwa a cike a ciki ana tura shi wucewa ba wani zai ji karansa Durum da cike da ruwa yake in za a wuce da shi sha ta kama ba kusa na wuce da shi ba amma zuba da ruwan a tura shi ka ji kana nan za ka ji shi ba komai a ciki to wannan maukacin gidan kwatamin na gidan nasir kabara ina jin yake cewa da ibn da bumbaz da usaimin kai da ibn taimiyya ma ba su ta su yi tattauna da shi kaga hauka kashe biyu ne akwai hauka na kwaya to shi ba shi da wani magani ina ga haukan ya hada na kwaya na ga ko babanka zai wannan sarki ba babanka ya yi karatu malami ne ba zai wannan sarki ba su ma kawai yaro ka san me ilimi <laughs> ka san menene ilimin yaro ga rai ya su abu talibu sun gama da kai Kur'ani ma baka iya ba Kur'ani ma baka san shi ba Kur'ani da yara kanana sun haddace jiya an kawo yarinya mai shekara bakwai ta haddace Kur'ani kai har ba ce baka iya ba ka zo kana wani surutu bi yaro ne umma ka san suwaye manya malamai eh tonu mana abin na ne drone ne babu ruwa ciki ta ki ji da akwai wa ba za a yi wannan ba ka san me ilimi ka san me ilimi to shi haukan nasu ma hade da kwaya ne ka kalle wannan malaman ka ce kai ko ba banka ya san ko suwaye ai malam na ka bar malami ne ya yarda ya ce bin malami ne ya yarda da wannan kalmar yadda ka sanya ilimi billahi da zai a ta malamai wanda suka sa da shi sun ce bin yi tafsir surat ihlas ba ma ka gane shi usaimin duk ilimi ya ce surat ihlas ba ya gane shi da yana rage akan yan filosofa yaro ka hada kwaya da iskancin ka ka zo ka yi wani ya tara kunzumin jahila ne eh, eh, eh, eh. abun wasa ne jama'a na gani da na saman kamar yana da dan musuwa kamar yasa abin da ke amma da jiya na ji wani magana sai yaro ya gama yawo ba ta zuci da mutan kuke haukan nasa ina ga akwai kwaya kadan a ciki ai akwai abin da zaka faɗa hankali dauka akrakallawo bin ba da yake magana muna kulliyar ta hadisi abu dauda da muke karanta akwai sanadin da ya gagara malamai da katira sanadi saboda abu da akwai sanadin da akwai mun kafi'i babu sanadin saboda maktutu ne yadda za a ce an wane an wane an wane duk a yanke suke ga takrib ga da katira ga profesoshi sun kasa sun ta tambayi bumbazi aka tambayi shi a barin za gobe zuwa gobe ke an wani an wani an wani an har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dika Abu Dawud yadda kake gani kamar da kansa yake kai ko fata baka iya ba ka ka zo kana magana ilmin hadisi saboda gira ka na ke yi dan kwaye kawai ka ringa fada abuwa wai shi wai wai ba kai usai ko kai bin ne a ramana Aka da na tsammani akwai dan tunani kaɗan amma na tabbatar wannan hauka tare da kwaya ne kuma bai san yi ke ala kwandam ba shi da bai sani yake a kwayan kasha ne waɗannan malaman da muka zauna da su gumbaz waɗannan ƙur'ani da kira'ansa da abisan a wala da kansu wannan abu dauda kun da abu dauda ya hada shi da sanadin sa baki da yaron da kai yanzu ba za ka ji aya biyu ba shan gyara maka sai ka sai kana ka in ba ka sa kamar ka sa ba ka isa maka yi manga ka maka isa ka yi manga wajen da ake jefo tambaya kafin ki tambaya mabaranta na ka ba da jawabi na hukaci yaro to kaga abu dauda ilimin da yake da shi Allah kawai ne sai ne amma ce hal ya rusu musulun kafin don ba garajin fatawa ba garajin fatawa yace hadathana musaddad na Sufiyan an zuhri an ali bin husayn an amr ibn usman an usama bin zayd النبي صلى الله عليه وسلم قال la yarisu almuslim kafir wala kafir almuslim za ku yarda wannan hadisi na gida ne to gidan nubuwa ne a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga ya bayan ya hijira dole aka fita da shi dole za kashe shi to gidajen nasa da ya gada da gidajen sayyidina ali to akwai dan wace na laki ana kira akil shi ya sai da wannan gidajen ya cinye kuna gane yaren kuwa akil bayan musulunta shakiki shi na ali da manzana ya hijira akwai gidan manzana sallallahu alaihi wasallam yayin yi kuma da shi na ali da manzan da ya zo she bilal ke ce na zam sauka gobe manzo Allah ya ce har akili ya bar mana gida ne bai bar mana gida ba gidan da zai sauka babu shi duk yarbawa ne shugaban talikai gidan da zai sauka an sarra daga baya sun so a kyan su musulunta kuma a jinin su ya kyau isam gidan da zai sauka ba saboda haka maka fata kaka waye girma shi da gida shi da sayyidina ne to munasaban hadisin kafirai ba za su gaji musulmi ba musulmi za su gaji ba rannan ya faɗi kalmomi a makka shi sa usama shi ya karbi hadisi su to lokaci shi ke tare da shi usama su ne gidan usama su ne gidan duk wanda ya san menene rahama duk wanda ya san menene ne jin kai wani ya san menene ne tawazu in ka zo waje manzala ka gama zaidu bawa ne aka sace shi da karfin tsiya aka za aka sayar amma manzala sallallahu ya rike kayansa shafi yaro zaidu to su suke da gidan nubuwa in kana so ka san menene nubuwa ka zo wajen usama mu kawai mu ce mu ne iska ma direban zai mai da shi bawa ma ya bude iskansa bawa ha she madde masu aikata su bawa dubban manzo Allah waɗannan su ne in gidansa inda ke ta su akwai wani kafin zai nuna mai yanci dan kadan kafin zai wani duk faɗa ne an ƙi tsayawa karanta addinin musamman baka ce mu wanda ya zama sakandare kanan ya dan samu diplomansa a Birtaniya da Amerika to addini bai dame shi ba turanci da Hausa biyu ina son zare do ya ne murakkar bai a addinin ba eh turanci ya cuce mu a kasar nan bature ya mana asara da yawa wallahi mun sani akwai fa'ida da aka samu dai na wasu janibin amma nan bakaken cutar da ajin ya fi ingancinsa ila mara ba sa sai su karanta irin yadda manzana sallallahu alaihi wasallam su bulad da su bayi wanda ya mai su mutane wanda ba yadda za yi kamar ginin su daya shi ba za a ga sallallahu alaihi wasallam ya yadda inna akramakum inda la askafu kaga wannan gidan usama nake rubuta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kare ce la yarsul muslim al kafir musulmi ba zai gaji kafiri ba wala al kafir al muslim kafir kuma ba zai gaji musulmi dan dan an to wannan ibn taymiya yi wani bahasi mai kyau ya kamata ku koma wannan hadisi koma cikin littattafai ka musamman kawani ne ibn taymiya Allah ya bashi wasu fahimta amma bashi da ina doko mangar magabata ne shi na ganin wannan hadisin ana gina shi ne akan kafiran wanda suke yakin mu kafin da yake yakin mu shi ne ba za ka gaje shi ba shi ba zai gaje ka ba amma ba baban ka kafin amana ne za ka gaje shi shi kuma zai gaje ka in ba baban ka kafin amana ya ce an hana ne don karka doki dukiyar ka ba ne yake ka ko ne gaje ka shi kuma yake ka a fahimtar salama ya yi wannan fahimtar shi fahimta na biyu Shi ne gado daban wasiki daban kasashe amerika da kasashen kafin ba san menene gado ba a cikin kunnin su ba zancen gado wasiya ce she mutum ka musulunta babanka zai mutu shebir wasiya ya ce dukiyarsa baki daya kai musulmi ne in ya mutu ka kwasa kaga ba za a ce wannan gado ba ne iya ku kwashi kayan kuna gane yaren kuwa in babanka cikakken arnini sunansa john a can america ya bar dukiya shi ya ce ya mutu da yin da ya raba dukiya. ina mutu ka ce to layar su muslim kafin a zafi ka dakata a cikin dokansu da rayuwansu baki daya <coughs> ba san me gado ba wasiya ce kuma wasiyan ma ba su ma yarda da gado ba tana ce su masu gado ne mai gado baya cin baya baya wasiya su kare ma za a iya mace wasiya ka suka karbi kayanka to wannan shine daidai duk mutum da ya zo kasashen waje can ya ce babansa kafin da shi musulmi ne an bar arziki to karkace karkace la ya rasu muslim kafir wala kai ba fulatanin ku tambaya ku je menene ne in kuka ji menene shi ku yi hukunci don wani arne dan saya musulunta dukiyar da zai bar musulmi Allah kawai na ce ba gado ba sai ce wasiya ce ya mutu a baya to shi ka karbi kayan na fata kun gane wannan zancen hmm. ya yi ya gaban da banki shi ya yi ya wannan kuma yana ruwan bai baka ba ya ba zabi ce da shi amma ba ba naka ba ne tun da ya bar ya baka ai eh, naka ne eh, ne ana dole ne inda shi musulmi ne shine shari'a faranta masa amma su dokansa a can

أين ننزل الغنم في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن ناظرون لسيف بني كنانة حيث تكاثرت قريش على الكفر يعني محصبة وذاك عنا بني كنانة قالت قريش على بني هاشم ألا قال الزهري ولقيت الوادي na fata gani yake cewa hadasana ahmad bin hanbal abu dauda ina daga cikin wannan hadisin da za a duba na malamin sa ne ya karba zabu da bashi da malamin da yake takama da shi kamar imam muhammad to ya rubuta wannan hadisi na gani shi ce hadathana abdurrazzaq na ma'amar an zuhri an ali ibn husayn an amr ibn usman ka san zuhri zai shiga kasuwa ma auduga yake toshe kunninsa yawan hadda waɗannan bayan Allah in kana gan littattafin zaka sallama cewa bayan Allah ne shi ka gan littattafin da suka wani ka zaka sallama ya ce da Ali ibn Ali ibn Hussein an Amr bin Uthman an Usama bin Zaid wannan hadisi ne da hayi da yau قال ya ce, أسامة ya rasu da, ya rasu da رسول الله أين تنزل غدا fi hajjata wada'i kenan ya ce gobe ina za a sauka saboda za a je a gyara wuri a tsara ana hanya kenan saura rana da ya za a shiga saboda daga makka daga madina zuwa makka kwana goma sha to suna tafiya shine yake ina za a sauka gobe shi manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hal taraka lana akil manzila a kilo dan wamu ya bar ma gida ne ya sadda su ya sadda gida ne mun zama ba ko a makka ya san lokacin da shi nali ya shiga mu ina tare da manzo a kilo shi bai musulunta ba ba girma wanda Allah ma manzo ba ya yan asalin ya yan babbanin nasa da ya yan kakannin nasa su suka kishi sun san waye shi kuma amma ka yi hankura ya yan su suka zo suka rike musulunci aka ci gaba mutum kar a dawa baba mutum kan narke su zuwa ya'yanta ko jikokinsa ka basan haka manzana sallallahu alaihi ya sha wahala ka gane akil daga baya shi mai musulunta su ne suke son manzana kuma suna kan nanu nazirin na bi haifa bani kinana zan sauka wurin da ake kira haifa bani kinana in ka fito daga mina akwai wani wuri ana kira gawa ta yaman a yanzu akwai wani babban kancin da ake kira bundawut in ka fito daga mina za a ga ina annunka na dama tun ka biyo akwai wani wuri da ake kira gawa ta yaman kamar kware ne a shi zuwa sauka in ka zo sauka kaɗan she biyu ka makabartan makka she kuma wurin da ake kira hujun wannan hujun a nan mustashfar bila da yake to daga nan an kai wannan wurin sha ke hanya madina she ke ce nano na zuruna bi haifa ne kinana za mu tsaya wajen kinana nan za mu sauka kasa mata kureshi alar kufur yayin da quraishawa suka hada kai a cuce bani hashim to akwai kabilan da ake kira bani ke su sun goye bayan manzana sun goye bayan sun tallafa ma manzana Allah sallallahu alaihi shi manzo yana sai sauka a can don ifaranta masu kuna gane wannan ku ringa rage adawa ka ga su yadda kurashin suka yanke baki ɗaya ba ruwan da ban hashim shi waɗanda ta halafa ba halafa ba ne a'a ban gane ba me ka fahimta kana gane karatun ku suka yi suka yi haɗin kai da su suka kawance da su ma arnan ne amma suna ga an cuce bani hashim da yawa to ya manzana zai ji da manzana ya ci nasara ya samu nasara ya zai faranta masa a ce ya sauka gun wani wani shani ne kita zan sauka shi su kuma suka zama manyan mutane na fata gane ya ce na naziluna bi haifar bane kinana haifar ta kasa mata quraish an larkufa yayin da qurayshawa karensa suka yanke cewa su ba ruwansu da bani hashin an yanke ne suka yanke a kan in baka san wurin ba wurin da ake kira haifa shine muhassab mai mai shirin ta halila ya unja zuri muhassab wanzila to in ka fito daga mina wani kware ne je wuce daga rajista na da daga nan zai zo har kabarin suna na hadija shi wuce hujjun kuma shakiyar muhassab na na ake ce muhassab na ba wurin ibada ba ne yake manzo Allah ya bari mina ne ya gaji ne ya sauka na je yi haji je tawafi wa zai zai amma ba wurin sauka na ibada ba to nan wurin kuma shi kamar mai shi ne yana nuna cewa saboda farzan da bani kinana suke da shi shi mutum ya yi maka abu kar ka manta ka saka masa amma mu mutum na tare da kai kyautata maka rana ɗaya kuskure shekaru shi duk abin da yake da shi ta san irin wannan ba ni kinana manzana ya mutunta su ya masu daukaka shi sa duk dan wanka da ya maka wani abu ko arne ne sakamaka mu daina kufur bi ni'ama menene ne su kurishawa suka kullace abin nan farko sun ce an layi yunaki abu ka aura ma bani hashi farko ka aura masu an yanki ba za a aura masu duk wanda yake bani hashim ka aura masu wallahi yau ka yi ciniki da su daidai da gishiri wallahi uhun ka taimake su wani ya zama farmaki ka taimake su shi na liyaci shi aka waye giri ganye muke ci a makka da ce mun je bayan gida ganye muke muka yi shekar uku to wannan lokacin ba ni na na taimake su wannan musuluncin wannan musuluncin lokacin su shi yana bakar su ne musulmi farko wannan lokacin su ne musulmi farko suke cikin wannan bala'i dan shi ne zai ce ai shi na abakar kafiri to inda dan shi yana da hankali a ci duk wahalan da abakar ya yi bai samu ira wurin allah ba kafiri ne to kai yanzu me kake yi ne kake sa rai zaka shiga a inda kana da hankali ga shi wannan lokacin kira ci wani halin a gidansa ma ya yi musalla yana sallah shin ka hana shi da dukan tsaya a ce duk abin da ya yi shi dan mutane, kuma yanzu kabirinsa, da kaburin manzana sallallahu alaihi wasallam da dakin na nasha kamar yadda wannan yake dakin na nasha kofar na nasha yamma take in kun je rauda za ga wani mai baya yana tsaye akwai taga haka to daidai kofar na nasha yake suna tsaye ne don karka zo ka taba nan ka yi tabaruki to wannan tagan kofar na nasha ce kana shiga ga kabar manzana manzana na kwance a fuskance kudu ga kofa manzana sallallahu alaihi wasallam bayan kofan kashi ga tako da ya tako bita manzana sallallahu alaihi wasallam to daidai cibiyarsa abakar ne daidai kuma kafa abakar abin nan shi nan abakar umar ne in ba dan shi mara albarka ba a duk duniya ba ta ba halitta irin manzana ba shale duk waɗannan kafiran e zai hada su rauda min riyadu janna ya e hada su da manzana su kuma kaburi kafirai ne ya za a hada wannan abun ba dan shi ba shi da albarka dan banza ya za a hada aljanna na manzan Allah kuma a zo a sa baka da umar kuma su a kabarin na wuta ne yanzu Allah suka saba wallahi Allah suka saba Allah dan shi suka saba suna kwance ma'ana Allah bai mutunta manzo Allah ba kenan nan wannan yan kwayan su zo su ce suna son manzo Allah wace hanya kuke son manzo Allah dubayin da Allah ya yi da Umar wurin kwance ka ce wa da wuta ne kuma ne wuta ne to me aka karama manzo Allah kenan a ko makiyar Allah zuwa sa shi wajen da rauda min riyad janna a hada su sun karamu na wai kana son mun hana yaushe kasa na annabi mu ba daɗi shi ne iman manzo ce wal khifa wadi kwari ne in ka fito daga bundawo Allah ya sa ba ku da kirki da nan kuna da kirki shi mai asusu amma kullum kalma mutum na nan lafiyar sa kalwa ce babu ya babu ai lafiya arziki ne yanzu da muna zaune mutum ya san Allah ne ko bashi da komai tun da Allah ya bashi lafiya ya balaga yadda in kun mike kana gan gaban ka ya tashi kana neman aure to wannan lokacin maka neman arziki kika ce ayi asusu man kullum zaka dai ciyawa ka ba shugabannin eh, dawakan shugabannin ko alimojin da ke. ba da man kana lafiya tare da yana tare da kai amma ban da nan arewa mutum na lafiyarsa kalau a ce ba shi da kudi ka nema ka nema kalma babu na gaban ka ka nema irin waɗannan mutane nan masu gemu yadda ya shekara su na na yarsa yadda shi zai koma gida fama da jikokinsa amma kai ka balaga shi ka nemo ko ta fasali ka fara sar da shi in ka kashe naira daya naira daya ka aji to kasashen larabawa sai su zabi malamai daya a yi asusu a masallaci a ta ajiye kudi shekara uku shekara hudu an tara sha samu jirgi guda ya tashi sha je farkon haji duk wuraren da akwai kisa sha an je an yawo kafin a yi haji amsa basira ba irin annan da za a dauko ya na ana hawan kaman jirgin kawai a ji a dawo da kalabe kalabe ka alama alama alama dawo da kai ya kayi kenan to amma nan da muna da nan wuce asusun suna muna fani a san mutum dari biyu jirgi guda a ce shi ke na za tafi amma jirgin farko gwamnati ba mu a je a wuce madina duk wuraren tarihi na malamai a biyo nan a biyo nan a gane daga na zo maka gane komai kana zuwa shi ga biyar to amma ku babu kana wala babu maula so ba babu eh babu kana ka ce babu na ba ku asalin kalma babu na ba dadi ni na san lokacin da muna karatu nan shekaru 45 da ya wuce littafi ana sai da isara mai shara ah, fawakiyar da wani ana sai da shi da kifafi ta talib naira dari uku wadai manan mun yi karatu zuwa alhamis sai mu shiga cikin wuraren da ake ake ake gyaran gida shi mu je in ka je kayi aiki za a baka naira uku ko naira biyu da safe ruwan ma babu shi ka je ku kwasa kasa da haka mun fito bayan lasar ranar alhamis shi mu je masallacin jima mu sayo littafi juzi biyu mai farin ciki a kan wani muke dinka kaya kan wani muke jin daɗi yi yanzu a ce ba za a yi ba akwai wuraren da ake doko bro in ka lafiya ka je ka dauka za a ba ka duk da dari biyu shi ka aji dari bakwai ka buda su ka aji dari bakwai dari nawa na ka ta shan shayi da zage-zage a wajen jahirai ka yi kamar shekara ba za ka yi wani abu wala haka muka taranta tafin mu hmm? tambaye dr bashir ko muna makka akwai lokacin da hayan gidanmu ya kare wala tambayi mal bashir wala aikin aikin gini muka je muka yi muna makka aikin gini muka je muka laba muka yi in kana son banza to ba za ka ji dadi ba shan wula ka shan taka ka kuma kana lafiya karka ce babu ka tashi ka nema sha Allah ya baka abin da baka saka su manfa nan da ya tashi maka arziki shi ga naira da ya ka cinye shi da naira biyu nan da nan sai zama arziki akai to wannan shine ya nuna manzana sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai rahama ba ne kinana sun mutunta shi kuma ya zai saka masu zai nuna sauran kureshawa cewa bai manta abin da bani kinana suka masa ba haka ne mutum kirki ba zai manta mutum da ya kyauta masa ba mutum mai mutri shi ne manta abin da dan wansa ya masa wani abu haka rayuwa haka rayuwa Allah ya samu dama na قال حدثنا مصطفى اسماعيل قال حدثنا عمار عن علي بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى يأتي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم la ya tawara su ahalin millatai shakka ajilai guda biyu ba sa cin gadon juna kaga nasara da musulmi musulmi da nasara yahudu da nasara wannan ne kar gadon juna amma mu namu muka sani za a iya cewa ba yahudu kai ce ajini haka shara yake wanda suke kagan ya nuna a wanda addinin ku ya bambanta to amma na nufi mu da addinin mu ya bambanta da yahudu ba za ci ba mu da addinin mu ya bambanta da nasara ba za ci ba mu addinin mu ya bambanta da bama wuje ba za ci ba kuma na gaya muku yadda hukunci kuma ike inda wajen da ba gado ake ba na ta da maguzawan mu a babanka ba wuje ne to ka lallashe shi baka gonan kafin ya sake annunsa eh shi burkutu yake sha ba abin da ya dame shi kai ko kai dan wani makafirin kafin sake annunsa ya tafiya ya kyale ka نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب عن عمرو بن ابي حكيم الوقفي قال حدثنا عبد الله بن ابي ان ابيه اختصما الى قال حدثني ابو بكر ان رجلا حدثه ان قال حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم <laughs> أكمل أتي حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي حدثنا عبد الله بن بريدة عن أخوين اختصما متعلم guda biyu قدابي wa guda biyu يا yi ligima zuwa ya yabin ya amar yahudi wa biyu ne ga ina kan bayahudin to yan kuma musulunta fa warasa muslima shi ya musulmi ma'ana ga bayahudi dan wansa sunansa muhammad shi ba yahudi na nan shi ba yahudi ya mutu shi musulmi na sai gada shi aka hana shi shi shi shugaban musulmi ya fito ni na ba musulmin gadonsa a kan danwansa musulmi ci gado danwansa ba yahudi ci shi ya ce tsawararsa al Musulmi minhuma shi suka yi cin gado shi ci gado kana zasna abu aswad shi shi abdullahi bin buraida ya ce aswad ya ce anna rajulan wani mutum hadasa anna mu'az bin jabal hadasa kala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-islam yazidu wa la yanqus ya ce yayi musulunci karuwa yake bayar ruwa yayin da ka hana dan wanka kare ci gado dan wansa arne ka rige musulunci arziki na ba ta ka gane ya ci na fatan gane na yanzu ba ku fahimce karatun ba ya ci kar da wancan ne amma shi kun fahimce shi ya zo sai ma ce a saurara tuku dan wa mutum ne ina da arziki ba ya yahudi ne ko ba nasarar ne kada ganda shi ya mutu to shi musulmi ci gado sau da al-islam ya zido wala yankus a duk wannan duki a bashi ka gane aksin sa sun ce ba za a yi ba sabani sa ba za a yi ba ya ji shi na nan hayar yake amma na na nufi shi kafin da zai ci na mutum na saboda da kudaje a shagiya da shi amma shi musulmi ga ala na fata gane to wannan hadisin akwai mangana kansa na fata gane نعم إيه نعم أن رجلا حدثه إيه أن رجلا حدثه أي ذا ما شيء لجيمة بند وإنما أي آه شي إمام ذهبي هذا حديث صحيح إسنادا حكم يندم تولى حديث to albani ya ba fashi sai isnadin wannan ragin mubham da ne rigima to amma akwai imam zahabi ya wafaka isnadin kama akwai mutaba'a in ka kalli yadda shi hakin ya inganta da imam zahabi suna gan cewa janibi biyu aka saki ba duka ba ne ma'ana shi musulmi ki a jisi na nan kuma dalili ce la islam yanzu wa la yankus to amma mafi yawan malamai sun ba fa wannan hadisin albani da shi a cikin sahihi jami'a lamba biyu takwas biyu na fata an gane wanda ke son karin bayani koma can zai samu almuhimmi in dai wajen da addini ya saba ne to shi dai ba za su saurari wannan gado ba tun da hadisin mutafaka alaihi sun wuce a can na قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه أنا عمرو بن علي حكيم عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الدين ان معاذ اوتي بالميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه ظن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، هاي wannan hadisi ne mu'azi yayin da برنو birnin birnin aka kawo gadon wani musulmi dan wansa bai ne ya mutu shi muwazi ya ce a ba musulmi gado ma dan wansa to amma isnadin a yanzu wannan isnadin ne wanda malamai suka yi su amma shi hakim ya ce hadisi sahihi ne kuma imam zahabi ya wafaka shi to malamai suna ganci akwai intata a cikin sanadin kuma da suna mutum da aka zo da shi aka ce shi abin na majhul wannan da ake a rajin to fa zai dulu ala ana aba aswad lam yasma min mu'adh shi aba aswad a can wanda ake magana cewa ya je a wajen mu'azu shi ne ne ma ya ce hadasana abu aswad ana rajulan hadasa tsakanin mu'azu da shi abu aswad akwai mutum na majhul ne ba san shi ba to yana daga cikin wanda aka yi magana kansa Ina fata gane mm. باب في من اسلم على ميراثه قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا موسى بن جابر قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابي الشعبان عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كل قسم قسم في الجاهليه فهو على ما قسم له وكل قسم ادركه الاسلام وهو على حكم الإسلام yake shi ma aslama ala miras na fata mutum ne rabansa ya mutu shi arne ne bai musulinta ba babansa ya mutu babansa musulmi ne ya mutu shi ina kafirce kafin araba gadon shi ya musulunta saurari wani ilimi ne ko saurari yanzu ana zaune lafiya mutum babansa musulmi ne amma shi arne ne ina da taba abin gurkutu haka shi baban ya mutu shi na kafar shi kafin a tattara arzikin shi ya musulunta ba raba amma ba mutu da shi ba lokacin da aka yi mutuwan ina dan taba abinsa shi zai ci gadon kuna gane karatu mutum ne babansa ya mutu shi musulmi ne shaka raba gadon rabi an ce sauran gidajen suna birtaniya suna amerika kafin a raba shairida shairida an shekara da ya shekara biyu an tara dukiyan kafin a raba shi dawo musulunci shi zai gada kuna ganin karatun kuwa eh saboda wannan karatu in ma ku saurare ku fance ni ko bar ci mai zuwa wani bai bada cefani ba karatu yana da abin nan wani da cefanin bai kyau ba kara ya fance ni wani eh. mutum ne jahili ake iyayen duk kafirai ne shi aka raba gado a can to a kan kafirci ba da shi amma ina kafircinsa babansa yana musuluntansa she daga baya baba ya mutu she she musulunta shi za a raba shi da shi wannan shi ne karatun shi mun biya maku wannan sannan mu shiga cikin wannan hukuncin da ake sa fahimta shi mana aslama ala miras wanda ya ya musulunta ya tadda gadon da gadon asalinsa na musulmi ne amma shi mai na cin gadon ya za a yi shi ce adasana hajjaji ibn abi yaqub adasana musa ibn dawo adasana muhammad ibn muslim an amr bin dinar an abi sha'sa an ibn abbas karan nabi sallallahu alaihi wasallam kullu kasani kusma fi jahiliya fa ma kusma duk gadon da aka ci lokacin jahila kasan a musulunta duk gadon da aka raba kafin a shiga yayin kafire ne ko mutum babansa ya mutu kafiri ne shi ma kafiri ne amma musulunta da ya musulunta kuma sha ana raba wancan gado kuna gane karatu garin ku ne kuna jahiliya shi iyayen da dan wanka sun mutu she kafin a tattara wannan gadon a raba shi ka musulunta kuna gane karatun sa kage wannan kisman wannan kisman kafin ku musulunta ne kana gane mafulata ne ana gari da iyaye da kakanni sha an mutu mutum shi ne yana cikinsu amma kafin shi ma lokaci na uniform da ya kafin ne shi yayin da ake tara za a raba shi ka shiga musulunci shin wannan gadon layar su musulun kafin zai shiga ciki da zaka gaji wancan sau da an mutu kai ma uniform ku da shi kuna gane wannan shi sai ke cewa kullu kasamin kusma fi jahiliya shine mutuwa mutuwa shi ke raba gano kowa la ma kusma lahu sha baka kayanka ko da ka musulunta ai gadon ya same ka kana can uniform na kafirci wa kullu kasma adraka wal islam fa huwa kasmul islam na fatan gane na fatan gane o kullu adraku duk kuma gadon da mutunci ya rigar shi tafowa ala kasmihi ina da nasa mana mutum ya mutu iyayen ya samu iyayen shi mai musulunta shaka mutu sai ci gado mana duk gadon da ka same shi na fatan gane babanka ya musulunta shi ya mutu ba raba gadon ba shi ka musulunta a ce a baka abu ta dan taba saboda kafin a raba kai ka shiga musulunci a baka a dandana maka abu ikwarai eh, ina amma ya ya arga mutunci ni ma mutunci yasa aka bashi shi da kullu kasabin adraka wal islam kasimin da musulunci ba raba ba ya ci wuka amma da raba ina can ba za a ba shi ba amma ina shigowa ba raba ba sha a sa sha a ciki fawwa la kasimin islam na fatan gane shi mutum da ya yi ridda babansa ya mutu ina musuluncinsa shi daga baya da ya samu ribin abu aka ce babansa yana da dukiya abuja bai aka ba shi dan kadan shi ridda ya je coci na kadan ganga daga can shi wawo ya zo shi musulunta da ya musulunta sauran kayan aka kawo za a raba shi za ba shi a ah? kai za a ba shi gado me yasa a ina ba wannan nima ya yi ridda ne daga bayan musulunta ba ridda wancan kun asali kun gane nan akwai tsafani malamai sun ce musuluncin da ya ba shi damacin cin gadon wancan ya rushe shi ridda ya rushe shi ridda ya rushe wannan musulunci na kai ka sun ce tun da dai na rushe abu ya rushe duk abin da yake da abin da ya samu tafi lafiya amma tun da ya rida duk ake sai rushe na kai ka na kai ka ai ya rushe shi shi kuma legima yaushe da ake ke rushewa shi ya mutu shine malamai mace a mun yarda ake ya rushe amma shi mutu kai in bai mutu bai na da rai ya dawo a cikin hasana ce ci gado na fata kuna gane wannan to Allah ya sa kun gane karatu yawa dan izala da mun gama ne yawa a ah, wannan hadisin sahihi ne ibn majah ya ruwaito shi shi albani inganta shi a cikin al'irwa lamba daya biyar bakwai juzi na shida buguna bin nan to imam khattabi ya yi magana kan ahkam amwal wannan karfi na da kyau amma kuma kitab ahkam amwal da asbabu wal anka. wallahi za ku karu ilimi kan waɗannan hukumce-hukumce da littafin da aka yi na ahalin zimma za ku karu a kai saboda manganan da zai wani maku abubuwa na ya kawo mana nawa ne ya kawo mana ya kawo mana maktaba na mayan jafar eh, ya ba da allahu akbar yanzu ba fulata ne ke gayam cewa akwai ga mun bude maktaba nan musa bawan na mayan jafar don abubuwan da ake wanda ya kawo littafi an gina wannan maktaban domin yanzu masa sadaka tijariya shi ya riga ya tafiya kyale to an gina maktaba nan wani daga cikinku da muna tare da shi shi ya kokar aka gina da wakilcin malam ali yunus da malam abdallah muka sa su mu aka gina to an so a kowanda ya so tafi miliyan barkata ya zuba ciki allah ya bashi lada to shi ne bafulata ne ke gam cewa wani mai kawo littattafai wanda yake littafi yana ganin magadansa ba su abin kirki ba ya kawo samu ladan farko dai wanda ya gina wurin ga lada kuma man jafar ga mun sa sunansa nasa ne a wurin shi ma za ka samu amma ko littafi da ya ka kauna kai makana da lada na fata an gane maimako a bari ana so ne zaman muraji a ringa muraji a nan wani kuma daya daga cikin ku an masa mutuwa allah ya ji kansa bawa allah yanzu muke ji an masa mutuwa mahaifiya ne ko mahaifi ne mahaifiya ce allah ya ji kansa allah ya ji kansa allah ya ji kansa allah ya su allah ya samu cikar imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa